والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya da shekara 2026 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na bakwai ko muna cikin suratu tauba je mun tsaya karshen aya ta goma. Ya kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗaya. inda ubangiji ta yake cewa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وبنجي تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وبنجي تعالى يا سياد وجم من كونهم wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahum aljanna cewa zai ba su aljanna tabbas wato Allah ya tayi rayukan mutane da dukiyoyinsu zai biya su da gidan aljanna amma me za su yi shine yuqatilu da fi sabilillah su yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah fa yaqatuluna su je su kashe kafurai wa yuqtaluna kuma a kashe su su yi shahada a can Allah ya wannan alƙawarin wa'adan alaihi alƙawari ne da ya tsora wa kansa hakan na tabbas fi taurati akwai shi a taura wal injili da kuma injila a taura littafin annabi Musa alaihi salatu wasallam wanda aka aiko wa Yahudawa wal injili da injila littafin annabi Isa wanda aka aiko wa Nasara wal qur'ani da kuma al qur'ani littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka aiko al'ummarsa wa man awfa bi ahdihi min Allah wa ya fi Allah iya cika alƙawari babu wanda ya fi Allah cika alƙawari fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum ku yi albishir da cinikin wanda kuka yi bihi da shi wato cinikin da kuka yi da Allah subhanahu wataala to ku murna da wannan cinikin wa zalika wannan cinikin ka ba da rayuwarka da dukiyarka a bada aljanna a baka aljanna huwa al-fawzul Shi ne rabo wanda yake mai girma wato adam ubangiji su wa wataala yana bayyana mana irin alalan da ya yi wa bayinka. shi ranka din Allah ne ya halitta shi ko kai kai kanka Allah ne ya yi ka dukiyar kaɗin ubangiji ta'ala shi ya halitta ka da ita ya baka su sannan ko sai ce yana sayan su kuma yana sayan zai sayi ranka zai sai dukiyanka kuma zai biya ka da abun da ya fi komi tsada ita ce aljanna abun da za ka yi kawai ka ba da rayuwarka da dukiyarka wa addinin musulunci idan ka yi haka to Allah ta'ala zai baka aljanna wannan gata ne ubangiji subhanahu wataala wato ainihin yayi wa bayinsa wannan ciniki ciniki ne wanda yake wato ainihin mai muhimmanci imamu nawawi yace wannan ayar tana nuna idan ɗan kasuwa ya sai da kayansa ko ka sai kaya a wajen ɗan kasuwa to bai waje ba ka ba da kuɗi ba sai ya baka kaya idan kai ciniki da misali wani ka je ka sai kayansa shi ya ce ba ni kuɗi in baka kaya ko kuma ka ce ba ni kaya in baka kuɗi to idan za a yi hukunci wanda ya sai da kayan shi zai fara ba da kayan tukunna sannan sai a ce to kai kuma wajibi ne ka ba da kuɗi bara a ce a kai dole ka ba shi kuɗin kafin ya baka kayan ba domin a nan Allah ta'ala ya sai rayukan mu'minai da dukiyoyinsu tukuncin aljanna ne aljanna a nan duniya ake bayarwa ne da ne lahira amma idan za su ba da rayuwarsu da dukiyarsu a nan duniya ne Sau da haka kai za ka fara mutum ya sai kaya ta masa a leda ka mika masa shi kuma sai miƙa maka kudi ba za ka yi ta jira sai an biya kafin kafin ka ba da kaya ba haka ka'idar ciniki take kamar yadda wannan ayar ta nuna ubangiji ta'ala a nan yana nuna mana ya lamun cewa masu jihadi fi sabilillahi aljanna ba su da sakamako kasa da aljanna hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzo Allah ta so yake cewa takaffala Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu liman kharaja fi sabilihi ila al-jihad fi liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihad fi sabilihi aw tasdiqun bi in tawaffahu an yudkhilahu al-janna aw yurji'uhu ila makanihi alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min al wato Allah ta'ala ya lamunce wa dukkan mutumin da ya tafi jihadi fi sabilillah ya zama ba abun da ya fidda shi sai jihadi din to Allah ta'ala ya masa alƙawari in ya dauki ransa a can zai shigar da shi aljanna ko kuma ya dawo da shi ga tarin lada ga kuma gariban da zai samu sannan aljannan fa tana nan wato ko ka yi shahada ko baka yi ba inda kai jihadi fi sabilillahi za ka samu aljanna sai dai idan baka yi shahada ba za ka dawo da ganima da lada a ƙarshe kuma aljanna za ka shiga in kai shahada a can kuma direct za ka tafi aljanna ne so da haka ubangiji ta a nan yana nuna mana muhimmancin wato ainihin jihadi fi sabilillahi sannan jihadi kuma shine kashe ni kashe ka shine Allah ta yace yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna to da ka in ka je jihadi kana kokarin kashe kafiri shi kuma yana kokarin kashe ka to sai za ka ce masa alqital muqatala kenan kashe ni in kashe ka saboda galibi jihadi in zaka tafi ba zaka sare zaka dawo ba kawai shahada ne kawai kuma sabon shahadan ma suke da mata shahadan ne to inda a ce in an je jihadi ba a kashe musulmi kawai in an je kafirai ake kashewa to da ba za a gane masu jihadin gaskiya da wanda ba da gaskiya mm. ba za a gane fi sabilillahi wa amma idan ya zama da ana kashe musulmi suna samun shahada to kaga duk munafiki zai dinga dogewa kamar yadda muka karanta a baya zai dinga dogewa duk wanda ba don Allah yake addini ba to zai dinga dogewa yana ta juya to da ubangiji ta Allah yake yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaki fi sabilillah ma'ana don daukaka addinin Allah suna yi don neman yardan Allah to jihadi fi sabilillah baya yiwa sai idan an yi shi don Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an wa yuqatilu shaja'atan ayyuhu fi sabilillah mutumin da yake jihadi don kishin kabila don an taba sa kawai da wanda yake jihadi don riya a ce ai bawon Allah ne mujahidi da wanda yake don ya nuna jarunta ya bugi kaburi kawai ya more shi ne burinsa wane ne fi sabilillah manzon Allah ya ce duka babu fi sabilillah man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka to shine fi sabilillah addinin Allah ya daukaka da maza ga ga mana wani hadisi yake wa zurwatu salamihi al-jihad fi sabilillah tsololuwan abin da ke daukaka addini shine jihadi don daukaka wato ainihin addinin Allah saboda haka da haka ne musulunci ya daukaka ya shiga garuruwa daban-daban tun yana makka har ya zo madina ya tafi ya je har ya fita daga ƙasar saudiya har ya shiga sham ya shiga misira duk jihadi ne ya tallata shi aka samu wato ɗaukaka da addinin musulunci so da aka jihadi ana yin ta don ɗaukaka addinin musulunci ba don ɗiban ganiwa ba ba don kashe kafure kawai ba kawai domin addinin Allah ya ɗaukaka kuma da za a samu kafirai duka su musulunta da haka aka fi so ya zama ba a zuta jinin su ba ma kwata-kwata da haka aka fi so amma ya zama da bara su bari a yi addinin ba sai an yaƙe su to sai a yaƙe su duk wanda ya mutu a wurin yaƙansu shi kuma ya yi shahada ko tambayan kabari ba za a masa ba aljanna kai tsaye zai tafi kuma ana zai karrama shi a lokacin da aka kashe shi din a wajen wato ainihin fagen fama za a daraja shi jin daɗin da ba zai manta da shi ba ko bayan ya mutu inda za a ce me yake so bayan ya mutu sai ce abin da yake so ya sake dawowa duniya ya yi jihadi a sake kashe shi ya sake komawa ya yi jihadi a kashe shi har sau ɗari saboda ganin karrabawa da aka masa lokacin da ake saukar ransa ba ga wannan darajar ba ƙarawa ba ce mala ta ake wala ta saban da lalina kutulu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim ku. kar ku yi tsammanin wa'inda aka kashe abin a yaƙi fi lahi wacewa sun mutu suna nan suna rayuwa wata rayuwa ta musamman a barzaku ana nan ana azurta to da aka rayu ne wala li liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda to da karka fada karka sai karka yi zato su din rayayyu ne ko ba ku sani ba ne kawai to wannan kawai ya isa wato ainihin shahada wato ya isa matsayi a wajen shahada shine abin da sahabbai suke nema shine abin da ainihin suke bukata a lokacin da suke fita jihadi kowa burinsa in ya je ya yi shahada ba idan ya je ya dawo ba lokacin da za a tafi yakin muta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba zai dubi da harisa tuta yace idan aka kashe shi Ja'far bin Abi Talib ya karba idan aka kashe shi Abdullahi bin Rawaha ya karba kashe shi to duk wanda aka gani ya dace a cikin mayaka a bashi kuma da suka je kafin su tafi ma waɗannan uku kafin sa za a kashe su sun kan su tafi to amma a lokacin sai aka ga abdullahi bin rawaha yana kuka shine na ukun su din sai su sabai suka kama cewa ka ji matsoraci don an ce za ka yi shahada shi ne kake kuka na ku ji matsoraci kawai sai suka kama kushe shi sai ce wallahi ba ina kuka ne saboda tsoron mutuwa ba sai dai na tuna wata aya ce da mazalar ta suwa yake karantar da mu ita wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdi Allah ta'ala ce kowa zai gangara ta wutar jahannama kuma tabbas ne sun mu nunajjin ladina tagaw wa nazaru zalimin fi hajisi masu tsoron Allah su ko za su yi hayewa sauran dubu ta jahannama za su faɗi yace to wannan ayar na tana yace fa wallahi la adari ba'da ba'da al-wurud kayfa sudur yace to in na gangara wutar jahannama wallahi ban sani ba zan zan wuce ne ko zan faɗa wutar jahannama wannan shine damuwa ta amma wallahi ba tsoron mutuwa nake yi ba haka sabai suke dukkaninsu masu bukatan shahada ne fi sabilillah kuma wannan shi yasa suka iya yin jihadin har addinin Allah ya ɗaukaka ina matsaurata ne da ba su iya ba da an kurmushe su ma gaba ɗaya addini ya zama ya zama tarihi to ubangiji subhanahu wataala ya sayi rayukan mutane da dukiyoyinsu su ba da ransu ga addinin Allah da dukiyarsu gaba ɗaya kuma Allah ne ya halicce su Allah ne ya azurta su sannan kuma ya sake sayan abun a wajensu kuma zai biya su da abin da ya fi komai tsada ita ce aljanna shine matukar abin da mutum yake nema a ce ya shiga wa ya shiga aljanna sai dai abun da wahala sai ka yi yaƙi fi sabilillahi ana iya kashe ka kana iya kashe wani ko kuma duka ka kashe wani kai ma a zuwa a kashe ka Allah ya ɗauki wannan alƙawari ya ce kuma alƙawari ne na tabbas a taura ma akwai shi a shari'ar annabi Musa kenan a injila ma akwai a shari'ar annabi isa haka na alkur'ani a shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wannan alkawarin duk wanda ya ji hadi fi sabilillah sakamakonsa aljanna inda ya ji dukiyarsa yayi kuma da ransa saboda haka babu wanda ya fi Allah cika alkawari Allah ta lati wa man awfa bi ahdi min Allah yani la ahda awfa bi ahdi min Allah babu wani wanda ya fi Allah cika alkawari saboda inna Allah la yukhliqu al-mi'ad Allah baya saba alkawari saboda saba alkawari karanta ne karanta ne ɗabi'a ce ta kaskantattun mutane ka ce za ka yi wani abu sai daga ba ka fata na ɗau alkawari zan ba ka dubu hamsin gobe ka zo ka same ni sai ya zo ya same ka ka ce kai na fata ƙaramin mutum nan makaskanci sau da haka in mutum ya ma alkawari ya saba abin nan ya saba maka ya ma alkawari ya saba to kullum mutuncinsa zubewa yake kuma yana da siffa irin ta munafukai to sai Allah zai sifantu da wannan sifa amma idan muke maka narko kai masa laifi yace sai na daure ka yace zan daure ka zan kai ka police station zan kai ka kotu sai na walakanta ka sai aka zo aka bashi hakuri sai ce je kana yafe to wannan daraja ne shi kuma ba saba alƙawari bane karamci ake ce masa shi ne ke cewa inni idza au'atuhu aw wa'atuhu da muqliqu iadi wa munjizu mawqiti ita? ka gani ne mutum alƙawari mai kyau sannan na masa alƙawari zan masa wani mummunan abu to ina cika alƙawari mai kyau kuma in saba mara kyau kuma wani abun alfahari ne kace za ka mutum abu mai kyau kace to ka fasa shikenan sai a yi baka da shi amma abu mai kyau ne kace ka fasa ba kaga bai yi ba to shi yasa Allah ta'ala baya saba alƙawari don mummunan siffa ne kuma ya umarci bayansa da su dinga cika alƙawari wa auku bil uqud wa auku bil ahadi inna al ka na mas'ula ku cika alƙawari abun tambaya ne za a tambaye ka ranar kiyama idan baka baka cika ba sai Allah Ta ce ku yi ku yi murna da wannan cinikin naku da kuka yi da ubangiji ta'ala ciniki ya riga ya kullu saura ka mika kaya in ka bada kaya kada da kuɗi shine aljanna in baka bada kayan ba kuma baka yi jihadin ba to kaga baka da wannan kuɗi ne ba za a biya ka don sai ka bayar kafin kafin a biya ka wannan shine babbar rabo in ji ubangiji ta'ala sahabban manzala ta so ne a gaba gaba suka ci moriyar wannan cinikin suka kulla wannan cinikin tun farko musulunci yana nan danye gabbar tsariyar da dumi suka ba da rayuwarsu wasu sun yi shahada wasu sun mutu a gado a kan gadonsu amma kuma ladan shahidai za a ba su Allah ta'ala ya sa muna daga cikin shahidai sai Allah ta'ala ya ce التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبنجي تعالى التائبون ما tuba izuwa ga Allah ta'ala daga shirka da munafurci da kafurci da sauran abubuwa na sabon Allah wato su ma 'yan aljanna ne don ci gaba ne daga can duk wanda yake tuba daga laifukan da yake yi to dan aljanna ne don zai je lahira bai da zubi sai lada kawai ya rage masa idan an auna sai aga ladan kawai yarin da dama babu wani laifi al'abiduna masu bautan Allah subhanahu wa ta'ala da ikhlasi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlishina lahu masu bautan Allah da tauhidi da ikhlasi tsakanin su da Allah su ma yan janna ne alhamida masu ubangiji subhanahu wa ta'ala suke gode masa a kowane hali suke idan suna cikin ni'ima da farin ciki su sai alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat mun gode wa Allah ta'ala wanda managartan abubuwa suke cika da ni'imarsa idan wani hali suka shiga na masifa rashin lafiya ko ɓaci rai ko bakin ciki ko rashin ko ko rashin kuɗi talauci sai su ce alhamdulillahi ala kulli hali muna gode wa Allah ta'ala a duk halin da muka samu kanmu wanda ita ce siffa ta mumini kamar yadda maza su ake cewa ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu al'amarin mu'mini abun mamaki ne duk al'amarin sa alkhairi ne ko ba wanda ya samu wannan sai mu'mini maza su ce idan alheri ya same shi sai ya gode wa Allah sai zai masa alkhairi ga lada ga ƙarin ni'imomi idan sharri ya same shi abin da baya so kenan sai ya yi hakuri, hakan sai zai masa alkhairi Allah ya bashi ladan masu hakuri. to da ka ko ta ina dai bara ta faɗi banza ba a duk halin da mumini ya samu kansa to yana godiya wa Allah subhanahu wataala kuma zai taɓa yiwa a rayuwarka a ce komi siti yake tafiya maka jin daɗi kawai babu matsala bai yiwa in dai ɗan adam ne bai zai samu wannan amma wata ran ya zama kana ɗan walwalawa wata ran kuwa kana cikin matsaloli shine wake cewa samaniyatun lil ila budda an yara wala budda an tadri alaihi samaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma wa afil abubuwa guda takwas dole ka gan su dole ka ne farin ciki da bakin ciki wata ran kana cikin daɗi jin daɗi kila ka yi sabon aure ko ka yi sabon gida ko sabuwar mota ko sabuwar riga ko ka samu kuɗi da makamantan wannan kana cikin farin ciki wata ran ko kana cikin bakin ciki ko an yi maka mutuwa ko baka da lafiya ko ka yi asara ko ka nemi abu karisa gashi nan dai wata ran dole a same ka a cikin wannan sannan wata ran kana tare da 'yan uwanka da iyalanka kuna walwala wata ran kuma sai zama kun rabu baka tare da su kana cikin wato raɗaɗi na rabuwa da masoyi sannan wata ran kana cikin tsanani wata ran kuma zama kana cikin sauƙi na rayuwa wata ran cikin talauci wata ran cikin walwala wata ran cikin zafi wata ran cikin sanyi ba za je ka rasa damuwa wata ran ba wata ran ko ba za ka rasa sauki sannan wata ran lafiyan ka garau wata ran ko baka da lafiya to kaga inda abubuwan da kake so din ran da kake cikin farin ciki ran da kake cikin walwala da 'yan uwanka ran da kake cikin wadata da sauki na rayuwa ran da ka ji ka lafiyan ka kalau sai ka ce alhamdulillah Allah mun gode maka dukkan wa'annan abun da ni'imar ka ne muka same su ran da ka je ka cikin damuwa cikin bakin ciki cikin raguwa da masoya cikin wahalar rayuwa a hali na rashin lafiya shike na sai nan kuma ka ce alhamdulillah ala kulli hali mun gode wa Allah a duk halin da muke ciki don in ka duba wani kuma ya fi ka shiga matsala ya fi ka shiga matsala kai don ka duba ma ka cewa kai musulmi ne ma duk bala'in da Allah ya jarabe ka da shi sai ka gode wa Allah ga can wani kuma kafiri ne yana ta fama da kafurta yana shan giya yana shirka yana cin mushe bi ma san inda ya sa a rayuwa ba dabba ma ta fi shi hankali ta gwala bai yi ka irin su ba to da ka sai ka gode wa ubangiji subhanahu wata. to masu gode wa Allah ta'ala Allah yana musu albishir da aljanna as-sa'ihuna masu yin azumi haka mafi yawan malaman tafsiri wato suka fassara masu yin azumi su ma ƴan aljanna ne ai suna da wata kofa ma aljanna sunanta ar-rayyan babu rayyan to ta nan za su dinga ainihin wato shiganta ta nan za su dinga shiga wannan kofa ne mafi yawan malamai haka suka fassara irin su Abdullahi bin Abbas da sauransu da Al-Hasan al-Basri yace su ne wanda suke azumi wata Ramadan wasu malamai suka ce su ne wanda suke dawwama akan azumi ga na farilla ga na nafila su ne asa'ihu da suka ce asiyaha a nan asiyamu ake nufi azumi ake nufi wasu suka ce a'a jihadi ake nufi saboda asalin kalmar siyaha shine tafiya kamar ka ce yawon shakatawa shine siyaha suka ce a masu yawon jihadi ake nufi saboda ya zo a hadisi inna riyahata ummati al-jihadu fi sabilillah ni yawon shakatawan al'ummata ji manzon sa sawa shine jihadi don daukaka addinin Allah kuma hadisi ne wanda yake hasan asaihuna wasu malamai suka ce masu tafiya a bayan ƙasa don neman ilimi saboda neman ilimi wayannan su ma 'yan aljanna ne saboda man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah duk wanda ya shiga hanya ta neman ilimi Allah zai kore masa hanyar tafiya aljanna a hanyar neman iliminsa to kaga asaihuna su ma ‘yan aljanna ne masu tafiya neman ilimi amma ilimi na shari'a ake nufi kuma galibi inda za ka yi ilimi sosai ba kafar gari ya sa imamu shafi ke cewa ghadir adil auzani fi talabil ula wa safir wa fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin wa iktishabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi idan ka neman ilimi ka tafi ka bar gari ka tafi can wani gari za ka fi sakewa kai karatu ko za ka samu fa'idoji guda guda biyar farko akwai wa bakin ciki idan kana cikin damuwa a garin ku in kai tafiya musamman tafiya ta ibada tafiya ta neman ilimi ko tafiya na aikin haji ko umra to sai ka ji sauki a zuciyarka sai ka manta da duk damuwoyinka da kabari a gida sannan akwai neman abinci akwai samun fa'idoji na rayuwa a halin tafiya za ka yi sabo da maza jari in ji bahaushe za ka iya neman kuɗi wanda a garin ku ne ba za ka iya irin wannan sana'a ba za ka samu fa'idoji na rayuwa za ka samu ilimi kuma da za ka je ka ɗauka a halin tafiyarka muka daban-daban na garin ku dama ka samu ka je ka ɗebo da wani gari sannan za ka samu ladabi shi ne tarbiyya abubuwan da kana ganin kamar ƙasƙanci ne ka yi su a garin ku wanda suke sa maka girman ka in ka je wani gari sai ka ga kana yi sai ga wanda bai kai ka saurare shi ba wani gari kuma kana sauraron sa ka ka koyi tarbiyya kenan sannan kuma akwai wato abokantaka da mutane waɗanda suke managarta bayin Allah na gari musamman in tafiyarsa neman ilimi ne sai almajirai ɗalibai su zama sune abokanenka da malamai masu karanta addinin musulunci to as-sa'ihu na kin wanda su ma mutane na gari wa'inda Allah musu alƙawari da aljanna to duka fasarar da aka yi za ta ɗauka as-sa'ihu na masu azumi su ma yan aljanna ne as-sa'ihu na masu jihadi fi sabilillah su ma yan aljanna ne as na masu tafiya neman ilimi na shari'a su ma aljanna ne kai as-sa'ihu na akwai masu tafiye-tafiye don tsira da addinin a nan garin addinin ka bai zai yiwu ba sai ka yi hijira ka tafi wani gari don ka iya yin addinin ka na musulunci yadda kake so to su ma an su da as-sa'ihuna saboda maza su ya ce yushiku an yakuna khayran khayra malil muslimin ghanamun yadda bihi shafa al wa mawaqi' al-qadari yafirru bi dinihi min al-fitan ma muslim an kusa ta ya zama mafi alkhairin dukiyar mutum dabbobi tumaki da awaki wanda zai koma can jeji yana bin saman duwatsu da inda ake samun ruwa suna sha suna cin abinci saboda yana gudu da addininsa don karya fitinu kada ka je ka samu fitina wani ya zo ya cije maka imaninka a lokacin da abubuwa suka rikice barna ta shigo ga 'yan shi'a ga 'yan ƙalaƙato ga 'yan guru maraja abubuwa dai daban-daban dai wanda ba su yadda da Allah ba ga mulhidai wayanda suna ganin addini musulunci ma kamar kauyanci ne ba in kana tabbaka shiga yanzu an waye kar ka zama mai riko da addini riko da addini kamar kauyanci ne in kana rayuwa a cikin su sai su zama maka fitina to sai ka tafi wani wuri inda za ka yi addini ka ka tabbaka shi ba tare da ba tare da matsala ba to Allah ya yi bi wa'annan sai kuma yace arraqiuna as-sajidun arrakihuna masu ruku'u as-sajiduna masu sujjada wannan sai ka hada su duka guda biyu ana nufin al-musallun masu sallah masu sallah yan aljanna to da as-salatu imaduddin shine ginshigin addini manzala ta kuma yace ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhurwatu salamihi al-jihad fi sabilillah kololuwan al'amarin shine addinin musulunci abun da ya rike addinin kuma shine mai wajojin addini shine musulunci tauhidi kenan abin da ya rike addinin kuma gufan da ta tokare shi shine sallah abin da ke tallata shi shine jihadi to kaga kenan sallah tana gaba gaba in baka da sallah ai kai ba musulmi bane al'ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar alƙawari tsakanin da al'umma na sallah duk wanda ya batta ya kafurta sau da haka dole ka zama mai sallah bainar rajuli wa bainar kufri tarkus salah tsakanin mutum da kafirci shine barin sallah to amma an ambaci sallah da ruku'u da sujjada saboda su ne suka fi mahimmanci a sallah wannan majazul mursal ne min babi idlaqil juz'i wa iradatil kulli sai a ce sajada ko raka'a to kaga yayi ruku'u kenan ko yayi yayi sujjada ana nufin yayi sallah shi yasa raka'a ma ake ce mata raka'a kawai daga ruku'u da yayi da yayi raka'a ɗaya kuma akwai sujjada a ciki akwai karatun qur'ani akwai tasbihi da sauransu so da haka arraki'una sajidun masu ruku masu sujjada masu sallah kenan sai in baka da sallah a wani babin kake a wani lissafin kake a cikin musulmi ai dole zama kana sallah shine farko abin da za a yi hisabi akan sarana a cikin awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah fa in wujidat tammatan qubidat wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalihi farko abin da za a fara maka hisabi a kansa shine sallah in ta cika a karba a karbi sauran ayyuka idan kuma bata cika ba sai a mayar maka da sallah sauran ayyukan ko duba ba za a yi ba ba za a duba azumin ka ba ba za a duba zakkan ka ba ba za a duba hajjin ka ba da sauran ayyukanka sai in sallah ta inganta idan ba ka da wani abu bayan tauhidi wanda ya kai sallah muhimmanci ba ka da wannan to da haka wasta'inu bis sabri was sala dole ya zama kana sallah wannan wajibi ne babu sassauci akan maganar sallah ita aka fara farlantawa bayan tauhidi kuma a can sama manzo sa sai da ya hau samman bakwai ya wuce samman bakwai da ya miraji ke da ya karbo mana sallah ba ma wa'ayin da aka yi da laika jirgi ya zo nan kasa ya bashi ta ba can sama saman samman bakwai ya gana da ubangiji ta ala bashi ta don a nuna maka muhimmancin sa wa aqimu sala wa asu nan ba a cikin alqur'ani inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta sallah wajiba ce akan mu'minai kuma abun sanyawa lokaci da masu kula da sallah su ma yan aljanna ne al'amiruna bil ma'ruf masu umarni da kyakkyawan aiki wannahuna 'anil munkar masu hana munanan ayyuka wato sune malamai da suke tsayawa suna da'awa suna kiran mutane zuwa ga addinin musulunci suna kiran mutane zuwa ga tauhidi suna kiran mutane zuwa ga sunnar manzala ta sama suna cewa wannan abu yana da kyau ku yi shi wannan abu bai da kyau ku bar shi to yanzu su ma ana musu abishir da aljanna kuma dole ne a cikin al'umma a samu irin waɗannan mutane kuma da wannan siffan ne muka fi kowace al'umma kamar yadda Allah ta yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil kun kasance fiyen al'umma da aka halitta don amfanin mutane kuna umarni da kyakkyawa aiki kuna hana munanan ayyuka kaga yadda muka bambanta kenan amma yahudu da nasara ba za ka samu suna umarni da kyakkyawa aiki suna sai dai su baka umarni da mummunan aiki to hada ka kyakkyawan aiki to idan aka ce wannan al'umma babu malamai da suke wa'azi a cikin ta to zai zama babu alkhairi a shi yasa Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun lalle a cikin ku a samu mutane da suke da'awa zuwa ga addinin Allah suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana na ayyuka wanda su ne masu rabbanta amma al'ummar da aka rasa irin wa'annan mutane masu tsawatar wa jama'a masu dora su akan tafarki madaidaici don an rasa irin in an rasa malamai a cikin su to al'ummar ta lalace kenan kuma ka lura ka gani garuruwan da ba masu wa'azi yanda ake jahilci kasashe na musulmi yanda ake cakuduwa a ko ta ƙasa wani bawan Allah bai kai shekara bai kira ni ya je wannan ƙasa ya je ya samu malam a cakuɗi ake kawai da musulmi da wanda ba musulmi ba duk ya ke ganin musulmi zai auri kafura kafura za ta auri musulmi za ta auri abinda musulma za ta auri kafura musulma ta auri wanda ba musulmi ba shi ma je ɗebi-ɗebi-ɗebi ɗebe shugaban ƙasan kafuri ne kirista ne amma yana auren musulma kaga daga nan akwai sheburi a wai duk jama'a ta zama ɗaya babu bambancin ba bambancin addini kaga wannan jahilci ne don ba halatta musulma ta aure kafiri to wai idan sun zo da su yi idi ko da su yi juma'a to shine sarkin shi shugaban ƙasan wanda yake ba musulmi ba kirista sai ya zo ya yi musu jawabi tukunna a masallacin ya zo ya yi jawabai jawabai sai ce to bismillah ku yi sallah sannan sai ya tafi sai a yi sallah wai irin a nuna kawai ba wani bambanci addini ba mai daman wani kaga wannan rashin karantarwa ne na addini mu a musulunci akwai alwala'u wal bara shi ne musulmai ne yan uwanka da haka su kake so albara kuma kaburai ba ruwanka da su da makiya Allah ne sun ki su bi addinin Allah ya alladina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum auliya kar ku rigi makiya na da makiyan ku a matsayin a matsayin masu to da haka musulunci daban kafurci daban lakum dinukum waliya dini amma kai gaba kace zaka ta kuza to Allah ya ce inna dina inda Allahi al-islam addini wajen Allah kawai shine musulunci duk sauran shirme ne ba yahudanci ne ko nasaranci ko ne ba addini bane sunan sa wajen Allah ta kuma man yastayin ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya bota Allah da wani abu ba musulunci ba ba za a karba ba ranar lahira yayi asara babu shi babu shiga aljanna sai aka zo kuma ya so wai wai wayewa ne kai ba ka kyaman musulmi da musulmi da wanda ba kai ba ka kyaman wanda ba musulmi ba da musulmi da wanda ba musulmi ba duk ne ha ba dai sai ka rufe shi da duka ba in ka haɗu da shi ba sai ka dinga tsine masa ba in ka haɗu da shi mu'amala dai za ku yi ta zahiri sai da sayarwa da bashi ya maka alheri kai ma kai masa duk wanda za a yi amma na ciki na ciki yawa addinin ka shine musulmi dan uwanka shine dan uwanka innamal mu'minuna ikhwatun Ba su bai da akwai wa kunu ibadallahi ikwan wannan shine haƙiƙanin tauhidi haƙiƙanin tauhidi su wa suke karantar da wannan su ne malamai duk inda ba a da irin wa'annan karatu suka zaka ga haka abuwa suke tafiya ko ƙauyuka ne ko wasu ƙasashe ne wanda ba su da malamai tsayayyu da suke da'awa to zaka ga addini ma ba a fahimce shi ba kawai dai ana nan ne ana rayuwa domin nan kasan najeriya sai mu gode allah musamman arewacin najeriya yadda Allah ya azurta mu da malamai masu karantar da jama'a kuma karatuttukan suke ta yawo ko'ina. ina gidajen rediyo da talabijin da social media kowane bangare ba inda ba a cutu ba har youtube ko youtube ake jawabu ne ko tiktok ne tiktok da shi aka fi barna a cikin zakon tiktok to har shi ana shigar da karatu a cikin karatuttukan malamai ta ga dai wani wata kofa ne wanda ake gani kamar barna ne zallama ake a cikin ta amma da aka cusa aka dinga kutsawa su masu bardan su ma ana shigar musu da wa'azi da ciki sai ka buɗe za ka kalli tsirrai sai ka ji karatun malami za ka kalli 'yan mata sai ka gaga karatu ya fito maka ana maka wa'azi haka wannan ci gaba ne ba karamin ci gaba bane to sai mu gode Allah aka wannan kuma wannan shi yake gyara mana abubuwa da yawa na barna kuma da shi ne Allah ta ala yake kare mu daga musibu don maza su yake la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yafaka alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yastajibu lahu ku yi umarni da kyakkyawan aiki lalle lalle ku hada na ayyuka in ko kun ji Allah zai aiko muku da azaba ku dinga addu'a ku dinga addu'a Allah ba zai zai amsa muku wala tana ayayin saboda haka wayannan masu da a wannan ba karamin masifa suke kare mana ba karamin alheri ne a cikin al'umma ba haka suwa masu yada da'awar yan social media masu tutturawa su ɗauka su tura nan su tura nan wala abin zai baka mamaki sai ka wani ya sadaukar da rayuwarsa shi su tuttura karatun malamai kawai ya tura can ya tura can kuma lada yake so kuma zai samu ladan a wajen Allah ta'ala kaga wannan aiki ne na lada wanda kai ma ba malami ba ba mai da'awa ba amma kana da'awa don kana tura ainihin da'awar za ta je inda malamin ba zai iya kai ta ba to masu irin wannan aikin bayan Allah ne nagari Allah yana musu albishir da aljanna al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah da masu kiyaye iyakokin Allah shine dokokin Allah wasu malayan suka ce farillai abubuwan da Allah ya wajabta suna kiyayewa suna yin su yadda ya kamata tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji bin iyaye sadar da zumunci da sauran abubuwa na wajibi wanda Allah ta'ala ya tsora wa musulmi to masu kiyaye wannan dokokin yan aljanna wani suka ce alhafizu da likuludillah masu kiyaye akwai dokokin Allah su ne masu kiyaye sabon Allah babu zina babu shan giya babu rabin da sata ba fashi da makami ba kinnafin ba ta'addanci babu ainihin caca babu kaza ba cutar da musulmi duk suna kiyaye abubuwa na haramun to kuma ana musu abishir da aljanna to aya za ta iya daukan duka ma'anan guda biyu alhafizuna li hudud wal hafizuna li hududillah wadanda ko wal hafizuna li hududillah masu kiyaye dokokin Allah sune masu kiyaye wajibi da haramun suna aikata wajibin yanda ya dace sannan kuma suna kiyaye haramun ba sa aikata abubuwa wanda suke na haramun suna riko da addininsu suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a to masu wayannan sifofin duk gaba ɗin su Allah ya ce wa bashirin mu'minin kai wa mu'mine albishir da aljanna maimakon a ce wa bashirhum kai musu albishir kaga su din ake nufi tun daga at-taibuna al-abiduna al-abiduna zuwa karshe abinda kenan ake nufi ayan ayan ta ce wa'annan dukkanin su mu'minai ne sannan kuma ka musu albishir da aljanna shikenan wa bashir mu'min yani kun mu'minun su mu'minai ne wa bashirhum bil janna ka musu albishir da aljanna to kaga kenan sai wa'annan siffofi ne da yan aljanna aka faɗa tuba zuwa ga Allah ta'ala bautan Allah da ikhlasi gode wa Allah ta'ala yin azumi neman ilimi jihadi fi sabilillah gudu don kar addinin ka ya gurbace yin sallah umri da kyakkyaki hana munanan ayyuka kiyaye dokokin Allah wannan duk kofi ne na mu'mini wanda ya siffantu da wannan to ana masa albishir da aljanna sai na ni'ima sakamakon sa aljanna ne Allah ya samu daga cikin aljanna to bangiri ta lace ma kana lin nabi ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وبنجي تعالى ما كان للنبي بيداتي النبي الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا دو إن سكي إيماني أن يستغفروا للمشركين سليما مشركي غافرة دي كما تمام ولو كانوا أولي قربا مقودا ينقوان سليم ko da ma'abota kusanci ne mana ‘yan uwansu na jini in dai sun mutu a kan shirka to bai dace su nema masa gafara ba su nema musu gafara ba min ba ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana musu annahum ashabul jahim lalle su dinnan ‘yan wutar jahannama ne mana sun mutu a kafurci Mana duk wanda ya mutu a kan kafurci ko da ɗan uwanka dai bai dace ka nema masa gafara ba don Allah ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan mutum ya mutu akan shirka amma abinda ba shirka ba Allah yana gafartawa wanda ya ga wannan ayan ta sauka bayan rasuwan Abu Talib kamar yadda ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim Abu Talib baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana dan uwan baban sa dan Abdul Muttalib lokacin da rasuwa ta zo masa wafati ya zo masa to akwai abu jahal a tare da manzan ya shiga wurinsa sai samu abu jahal da abdullahi bin umayya suna tare da shi manzan sama ya ga alama dai babbansa dai rasu to sai ce ai anni ma'anarsa ya anni ya babbana qul la ilaha illallah kalimatul uhajju laka biha innal ka faɗi la ilaha illallah wannan kalmar zan kare ka da ita ranar alkiyama zan kare ka da ita ranar alkiyama zan ce ka zan kafa hujja da ita cewa ka mutu kana musulmi ka shiga aljanna ina faɗan wannan abuja da abdullahi bin umar sai suka ce masa a targabu an millati abdul muttalib za ka yi kyaman addinin abdul muttalib na addinin babanka za ka bi addinin ɗanka addinin yaro wanzan su a sake cewa ya babbana ka faɗi la ila illallah zan kare ka da wannan kalmar ranar kiyama sai suka sake ce masa yanzu za ka yi kyaman addinin babanka abdul muttalib ka bi addinin muhammad maza zuwa ya sake faɗa masa ya babbana ka faɗi la ilaha illallah in dai kai imani ka ce la ilaha ni ko zan kare ka da wannan kalmar ranar alkiyama za ka shiga aljanna a ƙarshe sai ya ce wa ana ala millati abdul mutal yace shi yana kan addinin abdul shi kenan sai rasu to da yana sunne shine maza zuwa sai ya ce la astaq wallahi la astaghfiranna laka ma la unha Ya ce wallahi zan nema maka gafara matikar ba a hana ni ba to shine aka saukar da wannan ayan ma kana lin nabi bai dace ba ga annabin Allah wallazina amanu don da suka yi imani dan su ma sauran sahabbai wanda iyayensu suka rasu akan shirka suka ce su ma za su nemawa iyayensu gafara bai ka bai dace da su ba an yi safrul mushriki su nema mushrikai gafara walau kanu uji qurba ko da 'yan uwansu ne ko babban ka ko baban ka min ba da ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana musu annahum ashabu jahil cewa 'yan wuta kuma aka saukar da ayan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya Allah ba za ka shiryar da wanda kaga dama ba Allah ne yake shiryar da ba za ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne mai shiryar da wanda ya ga dama shikenan bai iya shiryar da babbansa Abu Talib ba wannan shi zai nuna maka shiriya a hannun Allah ne. inda a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take wallahi da ya shiru da ya imani amma wani matashi wanda bai yahudi ne ba musulmi ba kwana biyu manzon sama bai gan shi ba yace ina wani aka ce ba da lafiya je gaishe shi babansa yana kusa da shi yace masa aslim ka musulunta sai ya kalli babansa yana tsoro babansa ce masa ai abul qasim kabi baban qasim kabi muhammadu ka musulunta yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah gadan sai ya rasu maza to ya juya yana murna yana alhamdulillahi da zai allazi anqadahu bi minan nar na gode wa Allah da ya tsamar da shi daga wuta da sababi cikin sauƙi shi kuma ya karba Allah ya kaddara masa musulunci Abu Talib ya ba wa kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaki manzon Allah kuma ya rene shi tun yana shekara shi da ya karbe shi ya rene shi har ya kai lokacin da wato ya zama annabin Allah har mutanen Makka suka nemi su cutar da manzala ta sawa Abu zali ya ce ba su ita ba yace ba su isa ba suka zo suka same shi suka ce wannan ɗankan ya addabe mu yana zagin abin da guma kanmu, yana wuntar da hankalinmu yana zagin iyayenmu yana cewa iyayenmu suna kan ɓata to ka yi riko da hannunsa abu tsali abin da abuwa ba su canja ba za su ya ci gaba da da'awa suka sake dawowa mu wannan abin da ake yin ya ishe mu wannan abin da ake ya ishe mu idan ba za ka hana shi abin da yake nan ba za mu yaƙe ka kuma za mu yaƙe shi babu wanda za mu bari tsakanin kai da shi to a lokacin ne abu dalib sai hankalin sai tashi sai kira manzo Allah ta so ai ta to kaga ga abin da mutane suke faɗa kar ka zo mana da abin da yafi karfin mu gaba ɗaya to sai manzo Allah sai ya fahimci kamar yanzu ya karya zai iya taimaka ba sai ce masa wallahi law wadahu shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allahu aw ulaka fi eh. yace wallahi da za su dauko rana su zuba a su sa ta a hannun dama na ka san girman rana kuwa kawai girman duniya su dauko wata su zuba a hannun hagoji dina su dinga azabtar da ni akan na bar wannan addini wallahi ba zan bar shi ba sai Allah ya dauka kashi ko kuma na halaka a cikin su daga nan Abu Talib sai ce masa to je ka ci da da'awarka kawai ka ci gaba da da'awarka suka sake zuwa suka ce mun fahimci wannan yaron naka yana daga cikin wanda suka fi kowa kyau a cikin larabawa kyakkyawan saurayi ne to gashi na mun zo maka da wani saurayi kyakkyawa ka karɓe shi ka dinga abin da ka ya dinga maka hidima mu kuma ka ba mu Muhammadu mu je mu kashe shi sai mu huta ga ɗayan mu ni da sai ce to kun mai da ni wawa ke nan. ko ku ba ni ɗanku ina ba abinci ina kiwata shi ni kuma ku ɗauki ɗana ku je ku kashe to ba zan ba ku ba kawai abu tsali ya ce wa mazan zuwa ka je kai ta da'awarka kawai ka je kai ta wa'azi ko lokacin da ya tara mutanensa danginsa a safa lokacin da aka saukar da wa'anzil ashirata ta kal'afirabi ka yi wa mutanenka danginka da kusa wa'azi ya tara su haddasu su Abu Lahab ya ce da zan taimako, da zan taimako a kotar runduna da yaƙi da suke zuwa a bayan wannan waje za ku yadda suka ce za mu yadda ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba ka taɓa yin ƙarya ba sai ce to ni Allah ne ya aiko ni ni manzon Allah ne mai gargadi ne a gare ku Ta ke kawai sai Abu Lahab ya kama cewa ali haza jama'ata na tabban lak laka sa'ira jo don wannan ne zaka tara mu halaka ya tabbata a gare ku kafin ya fara magana na farko na biyu guda biyu ne akai na farko kan ya fara magana ma yake ga Abu Lahab wallahi ku rike hannun yaron nan fa kar ya zo mana da abun da ba za mu iya ba kar ku bashi magana ya watsa taro ba a yi magana ba annabiyun ne maza sama ya isar da ya isar da wannan sabon to yana cewa shi ba zai ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba zai yadda ba a lokacin Abu Talib ya ce a la amna amnahu wallahi sai na kare shi ne ci gaba da addinin sa to da ka Abu Talib ya shi dama a lokacin shine shugaban Makka ba wanda zai zo ya daki manzo Allah sallallahu alaihi ko da sahabbai suka yi ta hijira zuwa Habasha da sauransu a lokacin su kawai ake cutarwa ba a taɓa manzo Allah sallallahu alaihi abu tsari ya ba shi zafi su yaje da awan sai ce fasra bi amri kama alayka sababatu wa bshir wa qarra bi zaka minka uyuna wallahi lam yasulu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turab dafina wa ataita dinan qad araftu bi annahu min khairi adyan al dina lawla al-malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani sam'an bi zaka mubina yace ka je ka isar da addininka ka je ka duk abin da kake so wallahi ba za ka dauka fanti ba yace ba za su iya zuwa su cutar da kai ba sai dai in na mutu an bunne ni ka zo da addinin da yafi kowanne addini kowanne addini kyau kowanne yafi kowanne addini alheri ba don tsoron kar a zage ni a ce na bi addini yaro ba ni ma da na bi addini ka a ƙarshe abin da ya faɗa ki Allah bai kaddara masa amma ya gane gaskiya inda a ce musulunci a zuciyarka kawai in kai ta gaskiya ne ka musulunta to za sai a ce abu dalib musulmi ne to amma dole sai ka furta sai ka yi aiki sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul sai ka yi aiki sannan zaka tabbata zaka tabbata musulmi to kaga sai manzala ya ci gaba da da'awar kuma tun da ya rasu aka fara cutar da manzala ta sama tun da ya rasu a jira tana abin nan bisa tana shekara goma shekara goma yana kare shi ana wa'azi shi sa ta nan al-abbas bin abdul mutal sai ce ni kam ya yace ya suna wani amfani kai wa ka kariyan da ya baka da tsawaniyan ka da yake wani wani amfani ka masa tunne a mutu akan kafirci yace eh a aljanna za a sashi a wuta sama sama ne ba can karkashin kasa ba yace ba don ni ba can karkashin kasa za a sashi a wani hadisin za a sa masa wani garwashi a tafin kafansa kwakwalwarsa tana ta farfasa ba don haka ba da a karkashin kasa zai shine amfanin da yawa amma wuta kam dole ka shiga matukar baka imani ba da yadkhulul jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai rai musulmi shi sa duk musulmi sai gode wa Allah subhanahu wataala hanya kenan ta shiga aljanna kuma idan mutum ya mutu ba musulmi ba duk yanda kake so sa ba za ka nema masa gafara doka ne amma duk lalacewarsa kuma ko a gidan giya yake wuni yana kwana a gidan mata in ya mutu to za ka iya nema masa gafara matukan musulmi ne sai ta addu'a kuma Allah sai ya gafarta masa in ya ga dama wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda musulunci ita ce shine babban ni'ima da ubangiji ta'ala wato ainihin yayi wa bayinsa to shine Allah subhanahu wataala yake cewa bai kamata wato manzo ba ya nema masa gafara ba ko ya nema kai gafara ba ka sauran mu'mini ma kasu yi bayan ya bayyana musu cewa ‘yan wuta ne ma'ana sun mutu akan kafirci sai Allah ya wa ma sigifaru Ibrahima ai istighfari da annabi ibrahim ya yi abihi ga babansa azara ma masa gafara da yi bai kasance ba illa an mau'idatin sai dai wani alkawari ne wa'adaha iyahu da ya masa alkawari don lokacin da annabi ibrahim yake nan ya ƙiya karɓi musulunci a lokacin da baba annabi ibrahim yake nan ya ƙiya karɓi musulunci to da karɓan musulunci bayan ya tallata masa musulunci ya ce ka musulunta ka kira wannan abin da kake bautawa ba daidai ba ne. ka bautawa Allah subhanahu wataala to sai annabi sai sai azara babansa sai ce masa araqibun anta an alihatina ya ibrahim la arjumannaka aw menene wajurni maliya saboda haka yace kai yanzu kana kyaman wayannan kuma kan namu ne ibrahim la illan tantahi la arjumannaka wajurni maliya idan baka hanu ba ka daina abin da kake da kira zuwa ga tauhidi wai a barba wata gumaka ba to sai na jefe ka da duwatsu ko sai na maka kaca-kaca ka kaurace mini zamani mai tsawo to da ya gaya masa wannan fa to shi ne ya ce salamun alaika ta astaghfiru la ta astaghfiru la karabbi ya ce a zauna lafiya amma zan nema maka gafaran ubangiji na to wannan alƙawarin da zai yi masa gafara shi ne cika amma dai man gafaran ba ta yi amfani ba da ya ce zai nema masa gafaran ubangijinsa to shi ne a nan Allah ta lake wa ma ka kana istighfaru ibrahima da waje zai ce ah to ai ce kar mu nema a mu gafara to ai annabi ibrahim ya nema a iyayensa gafara ya nema babansa azar gafara kuma akan kafirce mutu ya Allah ya ce a'a wa ma ka kana istighfaru ibrahima illa an mawqidatun wa'adaha iyahu ai istighfari annabi ibrahim alƙawari yayi cika wannan alƙawari amma alƙawarin cika wannan alƙawarin da yake sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi innahu kana bi hafiya ai ba yana nufin cewa wai an karfi istighfari bane alƙawari ne kuma ya cika wannan alƙawari amma bai amfane shi ba ba mun karanta kissan manzon sa yayi wa shugaban munafikai talla ba kuma ya masa addu'a ta amfane shi ne ba ta amfane Abdullahi bin Ubay bin Salul to sai duk yanda kai ba zai amfane shi ba sai kuma yace falamma tabayyana lahu yayin da ya bayyana masa annahu aduwwun lillah cewa azara din babansa azara makiyin Allah ne tabarra'a Aminu, sai ku kutar sa ma'ana sai masa tawaye inna ibrahima la awwahu lalle annabi ibrahim mai yawan koma zuwa ga ubangiji ne halimun sannan kuma mai haƙuri ne wato da ya bayyana masa bayan ya rasu cewa fa wannan ba mai imani bane an shi kenan ya daina nema masa gafara da haka wancan ma bai san gaibu bane bai san cewa ba zai musulunta ba ko bai san cewa an hana ba shi kenan sai ya fa sai nema masa gafara to wannan ayar ta daga cikin ayoyin da suke nuna alwala wal bara cewa in kada kai musulmi ne almu'min wal mu'min wal mu'minati ba'dhum awliya ba'd yan uwan juna ne in kafiri ne kuma to kai fa baka cikin yan uwan musulmi saboda haka kai makiyin Allah ne kai dan tawaye wa ubangiji subhanahu ta'ala ne ba yadda za a mu'mini ya soka a ransa 100 bisa sai dai kawai zai iya yaba wasu halayenka da wasu ɗabi'unka kuma zai iya kyautata maka kaiwa za ka iya kyautata masa za ku iya ciniki da sauransu ko zamantakewa mai kyau na makwataka duka wannan musulunci ya yadda da wannan kuma ya wajabta shi ba amma fa ba magana cewa a zo ana magana wai ka bai da shi wa za ka je coci wai daurin auren abokinka ta yi wannan abokatakan ta yi muni ta yi muni a dinga ganinka a gidansu kuna wuni ku fito shi sa muka samu wasu daga cikin mutanenmu suka zama masu shan giya saboda suna bukale da kafure masu shan giya suka zama masu neman mata saboda su ba sa kyaman wannan abu har suka girma suka zama manyan mutane amma ba su daina wannan abun ba saboda sun taso a cikin a cikin wannan abu to ubangiji subhanahu wataala yace al-istighfarin annabi ibrahim ba hujja bane domin ubangiji ta'ala yace yayi alƙawari ne ya cika alƙawari daga baje bayyana masa cewa lalle ya mutu akan kafirci to fa ya masa wato ainihin tawaye saboda haka ana koyi da shi a wurin tawaye ne ba ana koyi da shi a wajen istighfari ba a cikin suratul mumtahana ubangiji ta ce kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وعده illa Ibrahim ibrahima li abihi la na laka wa ma amliku laka min allahi Allah ta'ala yake muna da koyi da annabi Ibrahim da wanda suke tare da shi da suke mutane su tawaye suka ce mu mun yi muku tawaye da dukkan abin da kuke bautawa kuma daga yau gaba da kiyayya ta bayyana tsakaninmu da ku har sai kun yi imani wannan kan za ka yi koyi da annabi Ibrahim sai kun imani da Allah shi kadai shine alwala wal bara'u ba ruwan mu da masu bautan gunki ba ruwanmu da masu bauta wani abu daban ba Allah ba mun musu tawaye to anan Allah ta'ala ce mu yi koyi da annabi Ibrahim sai ce illa qaula ibrahima inda ba za mu yi koyi da shi ba sai dai inda annabi Ibrahim ya faɗa li abi ga babansa da yake la astaghfiranna laka yace zan nema maka gafara to wannan karkai koyi da shi domin ya mutu akan shirka duk wanda babansa ya mutu akan shirka ko wani dan uwansa to da zai koyi da annabi ibrahim anan ya ce zai nema masa gafara ba shi ma annabi ibrahim din daga baya da ta bayyana masa ai ya janye ya janye to tun da ya janye shi shikenan sai za a ce ka yi koyi da shi ba za ka yi koyi da shi haka ba bangiji ta Allah ya samu dace Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amen.